العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله يساك دعوة موت كنشي قبل كراتم ونوانا للتافي البيئة ابن مالك كما كل إن شاء الله إذا أكسابا زنكرنتا سيأكرنتا الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد وكر والحال إن عرف لفظا فاعتقد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحد أحبب ذلك الحال الحال شيني أبن تزيزو يي بيان أبن دمتنك أكانسا سواء النار خيري نكون شربي ذاتي الحال wane yana cikin halin alkhairi ko kuma wane yana cikin halin shar to a istilahance wurin malaman nahwu wato shine sifa wacce yake ƙari ce da ta zo ta yi bayanin halin mutum misali kamar ce ja a zaidun rakiban rakiban za mu ce da shi hal sannan ma'ana ƙari abin da yake ko da shi ko ba shi jumla na iya tabbata shi aka wa fadla in ba manta ba akwai kuma abin da aka ce da shi omda omda ne abin da ba za a iya wadatuwa daga barinsa ba muna fahimta to ita hal fadla ce ƙari ne a cikin jumla ma'ana ko da ita ko ba ta jumla na iya tabbata misali kamar kana yace a zaidun zaidu ya zo jumla ta inganta amma in kace rakiban to kai bayanin wani hali ne ƙari wanda yake akan abin da zai doke a kansa muna fahimta ko to shine malam ke cewa alhal hali wasfun wani sifa ne fadlatun ƙari a cikin jumla wace yake da samunta da rashin ta duk ba zai cutar da jumla ba muntasibu tana zuwa da nasba yani kamar da maf'ulun bihi ke zuwa da nasba hakan na hal take zuwa da nasba mufhimu fi hali wacce ta zo ta yi bayani ta fahimtar da mai saurare halin wanda ake magana a kansa ana fahimta wace ita fatla din nan ta zo ta yi wa mai saurare bayanin halin wanda ake magana a kansa shine mufi mufi hali wacce za ta fahimtar da mutum yanayi hali wanda ake magana a kansa ka fardan azhabu kaman azhabu fardan ni kare zan tafi in ka ce azhabu jumla ce kamila mustaqilla amma da ka ce fardan wannan hal ne فضل منتصب بينت حال ta yi bayanin halin shi mai magana ma'ana ba da kowa zai tafi ba muna fahimta to in kuka duba fardan ta tattara waɗannan shurut da kuma ta'arifat gashi dai hali ne gashi sifa ne yake bayani ƙari ne a cikin jumla sannan kuma gashi ya zo da nasba muna fahimta to alhal tana iya zuwa abin da aka cewa muntakila ma'ana muntakila mai caccanzawa daga hali zuwa hali sannan takan zo mushtaq ma'ana mushtaq ta kasance ismul fa'il ko kuma ismul maf'ul wannan sifa da tafi galaba kenan a cikin ha amma kuma ba lalle bane zama haka فردا اذهبه الفرد ماشي إيه. الفرد معنى شي سوناني كوكو فعليني كو مشتق ولا ايه سوناني جامدني ني طب كونغا يعني بعدك اسم الفاعل يكي با بعد اسم المفعول يكي با جامد ني mun fahimta to amma al'aksa halayya mafi yawa a cikin hal ya kasance ismul fa'il ko ismul maf'ul ja'a zaidun mashiyan muna fahimta ja'a zaidun rakiban ismul fa'il to ma'anan muntaqil abin da yake yana iya tashi daga hali zuwa hali mun ce ja'a zaidun rakiban shin shi ya dawwama kenan ko da yaushe rakib zai zo yana iya zamana ya timashiya mashiya shine muntaqil yani abin da yake zai iya tashi daga wani sifa ya koma wani sifa shine muntaqil amma kuma yakan kasance lazim da qilla kamar ka ce da'awtu Allah sami'an da'awtu Allah wal halu anna Allah sami'un kaga ba muntaqil bane anan da in baka ce yana tashi min sama'a ila ba zai ba to anan lazima ce eh, a akwai kama irin khalaqallahu az-zarafata yadayha atwala min rijliha ko min rijlaiha khalaqallahu az-zarafata yadayha wannan badal ne min az-zarafa atwala shine had kaga lazima ce da'ima sun kan zarafa an san zarafa ko menene ita na ba ji ba raƙumin daji ya sufan shege kagan ya dai ha atwala hali ne wanda yake lazim ga ita ba za ka samu eh, abin nan din daji gajere ba ana fahimta yi shine zebra sunan shi ko wani mai zane zane haka yawa yani dai imam ba ku ganin gajere ai sai dai wani ya wani tsawo amma shi wanda aka fi tsawon shi ma din dai mai tsawo ne ana fahimta yi to don haka galibi a cikin hal ta kasance muntakila yani mai caccanzawa daga sifa zuwa sifa amma kan iya kasancewa lazima waje ki tana lazinta yawa Shi ne مالك cewa wa kaunuhu muntakilan kasantuwan hal muntaqid mai caccanzawa mushtaqqan yani mushtaqqa min ism al-fa'il ko ko ism al-maf'ul yaghlibu wannan shi yafi galaba a gyara ba yaglabu bane yaghlibu shi yafi yawa lakin laysa mustahaqqa a gyara mustahaqqan ne zama mustahaqqa lakin laysa mustahaqqa ba lazim bane yani ba dole bane hali ya kasance muntakil mushtaq yana iya kasancewa lazim jami nadir kenan ana fahimta yi amma sifa galibi a cikinsa intiqal da ishtiqaq amma ba wai wajibi bane a yana iya zuwa wani abu can daban kamar yadda mu muka yi bayani muna fahimta to yaushe ne hal yake kasancewa koko take kasancewa jamida ma'ana gairu mushtaqqa ba ishtiqaqin ta ake ba ta kasance ismul fa'il koko ismul maf'ul yaushe ne tana kasancewa jamid idan ta nuni akan si'ir an san si'ir ai eh, farash? muna fahimta idan hal ta yi nuni kan farashi to wannan yana nuni wato galibi takan kasance jamida misali kamar ce bi'hu modern bi'hu muddan bi dirham ka sai da muddu da dirhami kaga almud ai suna ne ko amma mushtar ne ko jamid jamid to kaga dan na ya yi nuni akan farashi don mudu ɗin na farashi ne bai muddan bi dirham sai da mudu da dirham ko ko a'a hal tana kasancewa jamida idan ya zamana cewa tana iya ansan tawili ma'ana tawili ana iya fassara ta da wata huska daban misali kamar ka ce karra zaidun asadan zaidu ya fada kamar zaki al-asad mushtaq ne ko jamid to amma kaga anan ana iya awwala shi yani karra zaidun ka asadin mushbihan asadan shi ne abin da zai hashi tawili shi ma din kuma ba tare da taklif babu ɗora kai nauyi a cikin sauki كر زيد أسدا بمعنى كر زيد مشبها أسدا أنا فهمت أي تو أبنا أكو كوكو يكسن شيء يانوني أكم مناجزة يعني gaba da gaba misali kamar ka ce baituhu yadan biyad munajaza na sai da shi hannu da hannu aliyad jamid ne ko mushtaq to kun ga yani amma yaqbalu at-ta'wil bi ma'ana bi'tuhu munajazaka kai tsaye gani gashi muna fahimta to duk abin da zai iya an san irin wannan tawili fassara ta wata huska daban to hal a cikinsa yana kasancewa jamidi to shine mala yake bayani yana cewa wa yaksuru akwai wawun auna a ƙara ta an ga wuri ko wa jumudu hal takan kasance jumudi yakan yawaita a cikinta amma wani hali fi sirrin in ta nuni akan farashi wa fi mubdi haka in ta nuni cikin abin da yake bayyana ta'awulin yana iya ansan wata huska yani ana iya kawo wani abu wanda zai iya ansa bela takallufi ba tare da daura wa kai nauyi ba kamar karra zaidun asadan wannan yana iya huska ansan eh, tawili wata huska daban karra zaidun mushbihan asadan bi'hu muddan bi dirhamin bi ma'ana bi'hu musa'aran kullu muddin bi karra musa'a kun ga an yi istiqaqin sa yana iya an san ta'awili ta wata huska ba ana fahimta ai to in ya zanto haka hal zai kasance da muka ce jamid ne shine ce wa fi mubdi haka cikin abin da yake iya bayyanar da ta'awuli an san wata huska daban ta tawili ma'ana fassara a kawo wani istiqaqi wanda zai iya ansa din bila takallufi ba tare da wani nauyi ko rintsi ba ana fahimta ai ka bi'ahu muddan a gyara maddan din nan ba maddan bane ka bi'ahu muddan bi kaza asalin sa musa'aran kullu muddin bi kaza kun ga musa'ar shine mubdi ta'awul din ana fahimta ko tunda in kace bi'hu muddan mudda wannan jamid ne amma jami'in ya kabalu ta'awil yana iya an san wata huska daban shine musa a wanda ake yi wa farashi kowane muddu da kaza haka kuma yadan biyat munajaza yani bi'tuhu munajazatan kaga yana son wani abu yadan biyat wa karra asadun zaidun asadan ai ga asad bi ma'ana karra zaidun mushbihan asadan kun ga ya anshi shi ma tawili ba tare da wani taklifi ba don haka abubuwan nan guda uku idan muka gansu hal tana kasancewa jamin ne sabanin asalin da ya kamata ta zaki na'am a muka ce halayya uku duk sanda muka gansu hal tana kasancewa jamida in ya zanto huskokin nan suna iya an san ta'awi muka ce in ala sa'id koko muka ce in dalla ala almunajaza wato gaba da gaba huska da huska ko kuma in kana ya dullu ala tashbih misali karra zaidun muka ce asadan bi ma'ana mushbihin asada to sai ma ne ci gaba da bayani cewa asalin hal asalin hal da kasance na kira asalin hal ta kasance na kira amma inda ka ganta ta zo ma'arifa to lalle fa ka sakankance ba ma'arifa ba ce zahirinta ce ma'arifa amma kuma a ta na kira ce misali kamar ka ce ja'a zaidun rakiba asalinsa ja'a zaidun to zahirinsa ne rakiba kawai amma sa rakiba ne muna fahimta wa in kana mutanen Baghdad suna gani ya ah, ba wani abu a cikin hal ta kasance ma'arifa suna ganin ba wani abu kamar da kake iya cewa ja'a zaidun mashiyan kana iya cewa ja'a zaidun mashiya su kuma kufa sai suka yi tafsir suka ce a'a in danna ala shart in yayi nuni kan sharadi to had tana iya kasancewa ma'arifa amma idan babu sharadi to ba lalle bane ta kasance ma'arifa misali kamar ka ce zaidun al-mashiya ahsanu minhu ar-rakiba ma'ana zaidun in masha ahsanu minhu in in rakiba anan kaga dalla ala shart to tunda akwai sharadi suka ci to ba matsala han tana iya kasancewa ma'arifa amma idan babu sharaɗi ba wani abu to bai halatta hal ta kasance ma'arifa ba to amma abinda jumhurul ulama suke a kansa shine hal in ma ka ganta ma'arifa to dole dai ka sakankance cewa zahirin ne ma'arifa kawai amma batininta na kira ne kamar misalin ce ijtahid wahdak ijtahid wahdak kaga wahdak ma'arifa ne amma kuma hal ne ijtahid fi'l wa fa'il wahda shine hal mansub amma ma'arifa ne to sai ka nemo mashi na kira bi ma'ana ijtahid munfaridan ana fahimta kamar misali kallamtuhu fahu ila fiya na yi magana baka da baka da shi fahu ha muna fahimta yi ai kaga abin ma'arifa ne tun daga ibafa ya zo to amma dole akwai tawili. kallamtuhu mushafahatan baka da baka eh eh baka da baka ana fahimta to don haka duk sanda hal ta kasance ma'arifa zahirinta ne ma'arifa amma dole ka je ka yawo ka nemo na kira domin yi munasaba da wannan wuri <laughs> an fahimta aiki shine malam ke cewa walhalu ita har in urrifa lafzan idan aka yi mata ma'arifa aka mai da ita ma'arifa a lafzance fa ataqi to ka sakankance tankirahu cewa na kira ne ma'anan amananci ana fahimta ka wahdaka ijtahid kamar ijtahid wahdaka kai kokari kai kadai bi ma'ana wahdak munfarida كلمته فاه الى فيا بمعنى مشافهته أنا فهمت إيه والله أعلم وانا شيني درس أتكيشي نعم نعم مرفوع آه. آه منصوب إليه جاء زيد الراكبة eh kama ya zaidu ai ma'arifa ne al'alam ma'arifa ne na na eh eh a ba zai zo da tamini ba eh ja'a zaidun rakiba وارسلها لعراك ولم يذدها ايه ارسلها لعراك يا توت يا ارسلها والحال انها معتركة كذا حالني على عراك بالكاف على عراك بعراق بالكاف كذا تو كذا انا يعني حلني معرفة أما تعتقد تنكيره أرسلها معتركة ولم يدودها ايه معرفة ليه أي النكرة لا تتعرف إلا إذا أضيفت نكرة بعد كسنشيها معرفة سيئن أي إضافة انت ده كسن أكي إضافة خلاص صارت معرفة وحدك معرفة أي منفردا كذا فاهو أي إضافة ني ذاك بالإضافة صارت معرفة شي سأكت النكرة لا تتعرف إلا إذا أضيفت سي إن أي إضافة أنت إيه عليكم السلام نعم نعم زيد زيدون زيدون الراكبة أحسن منه الماشية زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى الراكب دماشي حال مبتدا زيد مبتدا عامل الحال محذوف abin وحال ya hal يعني زيد إن لقيته راكبا أحسن منه إن لقيته ماشيا ايه عامل الحال محذوف اي شارش غير مبتدا جملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا نعم نعم نعم بمعنى ما يستغنى عنه قوة نحاس ايه ايه كمان اشياء نعم تفضل نعم نعم ايه مثالي كم

a babu ba daga wannan layi da ka ke kawo na na na na na ake samu ni din ba ba duk da dai rabona da shi sirar na da barka amma tufiyat ummuhu alisalam sannan waye raji a to bayyana da ba ba haka take wa <laughs> a bana tunanin wannan abin kalmar ya وهو في السادسة من أمورنا نعم تو توفيت أمه وهو في السادسة من عمره حالني والحال أنه في في السادسة من من عمره فضلاتي سوى الأب أي توفيت أمه wani وني زيادة ne bayanin to ai menene ake sa ai bayani ba wafati ba ai maudu'in zaka duba menene subheaded ɗinsa to tufiyar ummuhu an tara su khalas kamar ka ce ne wa alamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami na san misali na san abin da ke yau yau ɗin da yake iyaye eh, eh, wa alama ilmal yaumi na san ilimin yau da jiyan da ya gabaci yau daman an ce yau ah, an wuto jiya <laughs> ai da da halin ne maksid da bayani da sai zama wanda. amma ba shi ne ake so a yi bayani ba ka fahimta? eh, eh to ai sai mun ji yadda za ta zon kafin ta zama umda amma galibi abin da zai zama umda irin fa'il ne ke zama umda wanda yake dole ba a taba samun aiki ba ba a samu wanda ya yi shi ba a wurin jumhur misali kamar akaltu ta'am kana ya ce akalt at-ta'am dina maf'ulun bi ne fadla ko da ko ba shi tastaqimul jumla haka abu yake akara kala fadla ce akalt in kana so tawdih ne kace akaltu ta'ama in dai kace akalt an san ko menene dai kaci ni ko misali kamar akaltu ta'am kana cewa akalt at-ta'am din maf'ulun bi ne fadla ko da shi ko ba shi tastaqimul jumla haka abu yake akara wakala fadla ce akalt in kana so tawdih ne kace akaltu ta'ama in dai ka ce kalt an san ko menene dai ka ci ni ko ban ma san dai me ba ka dai ci eh, ka gani <laughs> yawa eh eh ta zama fadla fadla tunda ba shi bane maqsid ba shi bane gharat din bayani wafatin da ake bayani <laughs> Allah wa'ala نعم عليكم السلام نعم حالني تمام ايه حالني دي دي سكي فلولا اذا بلغت الحلقوم والحال انكم تنظرون kwarai da gaske na dama ai ai abu ne falaula idza balagatil hulqum walaula ne ko falaula ne walaula idza balagatil hulqum ko falaula idza balagatil hulqum to dama ai siyaqul kalam shi ke nuna cewa fadla ce me yasa saboda shi mara lafiya shi kada yake barinsa sa yana da wa to su waye suke kallon su a lokacin ai shi ne magana ka mai ta yi na alaikun sura na na na na na sallam na na na in tambaya ne ba amma subheaded yani title din magana ba tambaya bane bayani ne ake wafatu ummihi wa hadanatu ba shi bane ya to ba akara maka da ita alhamdulillah na na ita ce wawul hal وهي راجعة مبتدا وخبر والجملة الاسمية في محل نصب حال واو الحال ايه واو الحال ايه ايه جئتني وانا جالس ايه انا جالس في الناس ايه في محل نصب حال طيب،, طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم